wasu daga cikin mabukata tikitin shiga jirgin ƙasa don zuwa garin Abuja kenan lokacin da suke hargowa a kan layi da nufin ganin sun sai tikitin tun ma kafin jirgin da zai tafi Abujan ya iso. Tirka-tirkar tura juna da nufin samun tikitin zuwa babban birnin tare a Abuja a jirgin ƙasa dai na tasowa ne saboda irin wahalar da tikitin zuwa Abuja ke yi ta yadda wasu kan kwashe sa'o'i biyu zuwa uku ba tare da sun samu tikitin ba. Duk ko da yake wasu kan zo duk da lokacin da jirgi zai tafi kuma su samu wannan tikiti da za su wuce Abuja. Rahotanni dai sun ce a makon jiya tikitin zuwa Abuja a jirgin kasa sai da ya ninka kuɗin shi zuwa kusan uku, wato a maimakon naira dubu ɗaya da ɗari uku sai da aka siya shi har sama da naira dubu hudu domin a wuce Abuja. sai dai kuma a wannan makon binciken muryar amurka ya tabbatar da duk dai an sai da tikitin sama da farashin shi da ke a rubuce wato na naira dubu uku a jirgin rana farashin tikitin bai ma ko da ninka ba saboda wasu da aka turo daga birnin ikko da suka saka ido akan yadda ake hada-hada na tikiti a wannan filin jirgin ƙasa da ke rigasa a garin kaduna wasu matafiya dai sun fito tun misalin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya maimakon karfe biyun da jirgin zai tashi amma har zuwa lokacin da jirgin ya tashi wasunsu ba samu tikitin ba saboda ba a fara sayarwa ba sai misalin karfe goma sha biyu kuma kimanin bayan minti talatin da fara sayar da tikitin aka ce ya kare. ko da yake dai ina tsaye an dinga sayar da tikitin ta ƙarƙashin ƙasa har zuwa minti biyar kafin jirgin ya tashi ɗaya daga cikin waɗanda suka dinga hankoran samun wannan tikiti don shiga jirgin karfe biyu bai samu baya mana ƙarin haske game da irin hada-hadar tikitin zuwa abujan da ake fama da ita a daɗe ba a samu tiket ba ba sabon abu ba ne saboda za ka ga tiket ɗin da ake sai da shi dubu ɗaya da ɗari uku misali sai ya ga in aka zo an rasa an nema an rasa sai ka ga wasu suna sai da shi a bayan fage har dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar da dai sauransu wanda kuma wannan shi ke janyowa matsala ka zo ka iske cunkoso a filin jirgin ga mutane da yawa sun zo suna so sai tikitin nan amma gaba ɗaya babu shi a nema a rasa sai ka ga daga baya wasu na fitowa da shi ta bayan fage ana siyarwa yanzu ga mutane da sama da kusan 200 waɗanda duk ba ku samu jirgin da ya tashi nan ba to yanzu ya ku muna nan muna jira mu ga yanda ma za mu samu tiket din ma ba ma na daidai kuɗin ba na 1,300 in ma za mu same shi a 2,000 tunda tafiyan ta kama mu ta yaya kuke ganin za a yi maganin wannan matsala to maganin wannan matsala a mai da shi harkar digital online yanda in ma kana daga gida ne zaka iya bukin ka siya in kuma ka zo na akwai inda zaka je ka biya wanda duk da ka sa kuɗi zai yi ridin cewa ka sa ai ma printing din slip na ticket a baka yunkurin jin ta bakin jami'an hukumar kula da jiragen kasan da ke rigasa a yankin karamar hukumar Igabin jihar Kaduna ya citira. saboda sun ce akwai manyan jami'ai da aka turo tun daga birnin iko don su sanya ido akan hada-hadar tikitin da ake dan zuwa Abuja. Kuma lokacin da na nemi jin ta bakin jagoran waɗanda suka zo daga ikon wanda ya yi dukkanin ƙoƙarin shi wajen ganin ba a yi hada-hadar ba lokacin da ya tsaya akan layin. Ya ce ya zo ne ya gyara amma ba zai magana ba don sai ya samu izini daga birnin Ikwa tukuna. yunkurin jami'an da hukumar jiragen kasan ta turo daga ikko na ta layi ne ma ya so ya kara ta da hayaniya tsakanin masu jerin neman wannan tikiti. ba wanda ya magana sai da na roƙi alwata amma kai lokacin to ka ka fitar da ni kai ba namiji bane kai namiji ne ka zo ka fitar da ni dan Allah ka zo ka fitar da ni ita dai hukumar kula da jiragen ƙasa ta ƙasa ta sanya farashin shiga jirgin ƙasa ne daga Kaduna zuwa Abuja naira dubu ɗaya da ɗari uku a jirgin rana naira dubu ɗaya da ɗari biyar kuma kuɗin jirgin kattakwana wanda yake tashi da sanyin asuba yayin da masu kujerar alfarma ke biyan naira dubu uku da asuba da rana kuma su biya naira dubu biyu ɗari biyar wani wanda ya ce ba zai gaya min sunan shi ba a jami'an hukumar ya ce ba wasu ke jawo katin nan ke karewa ba illa manyan jami'an da ba su iya billahi sai dai su yi waya don a tanada musu kafin su zo su kuma suka riɓanya wa ma'aikatan da kan tanada musu wannan tikiti saboda sahale musu wahalar da ake wajen samun shi abin jira a gani kuma shine shin waɗanda hukumar kula da jiragen ƙasan ta turo daga ikon za su iya kawo wannan gyara isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.